Yanzu kuma za mu leƙa birnin Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya wanda ya yi fama da mummunar ambaliyar ruwa makonni biyu da suka gabata. Wasu daga cikin mutanen da ambaliyar ta lalata wa gidaje sun koka bisa zargin da suke yi cewa hukumomi sun umarce su da su tashi daga gine-ginen gwamnati da suke zaman mafaka, ciki har da makarantu. Sai dai gwamnatin jihar ta ce babu gaskiya a wannan zargi da mutanen suke yi. Husaina Muhammad ta aiko mana da wannan rahoto daga Maidugurin. sama da mutane miliyan ɗaya ne suka rasa matsugunansu sandiyar mummunar ambaliya a birnin maiduguri dubbai daga cikinsu ne kuma ke fakewa a sansanoni da kuma makarantu sai dai a yanzu sun ce suna cikin wani babban tashin hankali sakamakon umarni da aka ba su na barin guraren da suke samun mafaka da yawansu sun ce ruwa ya tafi da gidajensu saboda haka a yanzu ba su da gurin zuwa to mu duka mu ya rushe ba wajen da za shiga mu da mu duka ba inda za je mu zauna yanzu ma mu kwashe ruwan ko yaya ne ma za mu zo mu shiga mu zauna mun tafi makaranta ba wajen zama aka kore mu da muka tafi makaranta muna ta shan wahala zulum ya zo ya babu abinci sai a makaranta aka kore mu ka fita ba abin da yanzu ma za ci ba abin da za sha ko fiya wata ba da shi kuma gashi ba mu da kuɗi a gyara mana gidan mu zo mu zauna shi yafi mana alheri A wasu sansanoni kuma wasu da iftila'in ya shafa suna kokawa ne da rashin abinci. Gaskiya abincin da aka ba wa'yansu dai ya ishe su amma wa'yansu bai ishe su ba. saboda kowa da yanayin iyalansa. mu dai muna wuni wata rana ba samun abinci. Yau ya kai kwana nawa ma ba abincin. Abincin da aka ba ma yau satin sa biyu ne ko ne babu ya ƙara abinci shi yake ne ba ma shi wallahi. sai dai duk da korafin da mutanen suke yi akan cewa an umarce su da su tashi gwamnatin jihar ta ce babu wanda ta tilasta mawa akan ya bar inda yake neman mafaka. mai girma gwamna ya yi bayani gamsashe bayani da kowa zai iya fahimta babu wanda aka tilasta ya bar idp camp illa wanda ya ke ganin cewa gidan shi yanzu ruwa ya janye kuma babu wani hasari zai iya komawa so wannan ba wanda zai hana mutum komawa gidan shi amma dai a tilastawa wani barin kam zancensa babu shi ganin cewa ana ci gaba da samun tallafi daga wurare daban-daban don taimakawa waɗanda ambaliyar ta shafa ko akwai wani tanadi da gwamnati ta yi musu don gyara gidajensu? yanzu haka akwai tim na assessment da suna bi su tabbatar gida gida gida ga shi wannan gida gidan waye ga mai gidan yaya gida yake ana kallo dai kowa dai ya san gida ne daki nawa ya rushe duk dai an sani za a ɗauki bayanan duk alkaluman da za a ɗauki gwamnati tana tanadin iya kokarinta ta ware wa wa'yansu makudan kudade ta hada da kudaden da ake daga sako-sako na kasan nan ma da ma sauran wurare suke kawo gudunmawa nan a tabbatar cewa duk wani wanda abtirayin nan ya same shi an kawo mishi ɗauki iya gurgudun abin da ake da a hannu ya zuwa yanzu dai gwamnatin jihar ta samar da kwamiti da zai ɗauki ɗawainiyar rarraba kuɗaɗen da aka samu kimanin naira biliyan hudu da dubu ɗari hudu ga waɗanda ambaliyar ta shafa. Husaina Muhammad taskar VOA daga Maiduguri a Najeriya.